Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta AU na da zumar cima abubuwa da dama, kama daga batun haɗin kai, tattalin arziki, kiwon lafiya, ciniki da masana'antu ya zuwa harkar tsaro. Babban abin da masana ke ganin wallan ƙungiyar anan shine gaza hoɓasan magance rigingimun siyasa da ke cewa nahiyar tuwo a ƙwarya. Wasu na ganin AU bata taka rawar da ya dace ba a rigingimu irin na Somalia da rikicin Angola. Kana ga 'yan gwagwarmayar Saharawi da ke son ɓallewa daga yankin Morocco da ma wanda Najeriya ke fama da shi a ɓangaren arewa maso gabashin ƙasar da sannu a hankali ya kai zuwa kasashen Nijar, Chadi da Kamaru. Tsohon shugaban Zanzibar Sa Amani Karume ya gaya min cewar ya gamsu da rawar da tarayyar Afirka ke takawa, sai dai wani lokaci rikicin kan zo ne a bazata. Tarayyar Afirka na yin hoɓasa wajen samar da zaman lafiya da kawo ƙarshen rigingimu a ƙasashen Afirka da dama. To amma duk da haka ƙalubalen a wasu lokuta ta san ba iya hararo su kuma hakan ne ke baiwa ƙungiyar tarayyar Afirka damuwa wajen shawo kan matsalolin ka san wani lokaci haka kwatsam wani abu zai faru ba zato ba tsammani alhali tarayyar african a wannan lokaci ba ta shirya ba sai dai kuma wani dan majalisar dokokin gamayyar kasashen yammacin afirka sanata bukar abba ibrahim wanda ke zama tsohon gwamnan jihar yobe da ke arewa maso gabashin najeriya daya daga jihohin da ke fama da masu tada kayar baya a najeriya a ra'ayinsa tarayyar afirka tamkar karya ce da bata cizo sai haushi african ba su da karfin da za su hana wannan abubuwa ba kuma yadda za a hukunta mutane wanda suka irin wannan a kasashen su sai duk abin da aka samu akai a kasashen duk abin da suke shawara suke barawa in an so a dauki shawara in ba dauka ba abin da suka iya saboda rage waɗannan abubuwan ne ake maganan African Union gaba daya gwamnati daya gwamnati Afirka mai karfi ko a yan tsakanin nan ma kasar Burundi ta afka gingimu irin na siyasa da ya haddasa wani yunkurin juyin mulkin da bai nasara ba na sake tambayar tsohon shugaban na Zanzibar sa amana rume ko ina mafita sai har jama'a sun zauna sun yi kokarin tattaunawa su gano me ya faru da ake ciki sannan waɗanne kyawawan hanyoyi za a bi don tunkarar matsala In ba haka ba sai lokaci ya ƙure wani dalili kuma ya kai ga wani abin daban daga nan kuma sai wutar rikicin ta ta ruwa to amma duk da haka a ƙarshe tarayyar afirka ce za ta tagaza daga bisani tsohon shugaban na zanzibar sa amani karume ya ce 'yan siyasar afirka ka ka iya samun bambancin ra'ayi amma ra'ayi riga. Don haka kada hakan ya zama sinadarin kawo rudani a cikin nahiyar. Za iya samun ra'ayoyi mabambanta amma duk da haka kada ɗau bambancin ra'ayi a matsayin wani sinadarin kawo rudani. A'a, ai amfani da bambancin ra'ayin a matsayin wani hanyar kawo ci gaba. Ni ta wannan muke kallon al'amarin. Ra'ayi ka iya sha bamban. Ni da kai ma iya bambanta amma ya kai su yi amfani da bambancin ra'ayin mu ta hanyar da ta dace ba ta inda ba ta dace ba. Saboda kowa na da yancin furta albarkacin batinsa wannan duniya ce ta yanci dole mu girmama ra'ayoyinmu kuma ta hakan ne za mu samar da kyakkyawan yanayi na rayuwa uh, sa amani karume kenan tsohon shugaban zanzibar hassan maina kaina muryar amurka daga abuja najeriya